Bismillahir Rahmanir Rahim. Wani jinkirin alkhairi ne kashi na shida. Ya sadi kaga fara in shiga masallaci ya kamata ka je kai sallah kar da lokacin ta ya kure. Kaga mami addu'a take bukata a wannan lokacin tashi ya bai mata magana ba ya fita ya tafi masallacin su ma wata nan ce ta zo wucewa suka ce dan Allah sallah muke sanyi ina ake sallah nuna musu wani korido ta ta ce idan kun bi akwai masallacin mata sai ku shiga godiya suka yi mata suka wuce sun idar da sallah suka yi wa momi addu'a sannan Halima ta ce na juwa ai ya kamata mu sanar a gida ga inda muke kar hankalinsu ya tashi kin ga ba mu faɗa musu ba muka zo eh kam amma ai Halima ban da waya a hannuna sai dai in zaki ban na Na ki sai na kira da shi halima ma sai yanzu ta tuna ashe bata fito da waya ba ta ce ke kin ga ashe na bar wayata a gida yanzu ya zami shiru suka can dai na ji wata ce to ko za mu tambaye ya sadiq ne ya ara mana wayan sa mu kira yawa wannan ma ya yi amma kina ganin zai bamu kuwa gaskiya ban da tabbas amma dai zai baya tun da dan mahaifiyarsa muka zo nan ko ke dai kawai tashi mu tafi to ta ce sannan suka tashi suka je gurin da ɗazu suka tsaya ko da suka je shi kam har ya zo yana zaune a inda yake ɗazu na Najuwa ta ce ya Sadiq har yanzu shiru ba su fito ba eh wallahi na Najuwa har yanzu ba su fito ba ni kam abin har tsoro ya fara bani kar dai a ce momi na tara su ne suke boye min kai ya Sadiq insha Allah momi ba ta rasu ba kar ma ka sa wannan a ranka insha Allah za ta tashi ai cuta ba mutuwa ba ce. Halima da sai yanzu ta sa baki ta ce kawai dai addu'a za mu ci gaba da yi Allah ya tashi kafaɗinta amin ya rabbil alamin gaba ɗayansu suka ce Na ji waje ta ce ya sadiq dan allah ka ara mana wayan ka mu kira gida mu faɗa musu halin da ake ciki kada su kada su mun daɗe ciro wayan sai ya kiran iphone 13 ya miƙa mata karɓa ta ta ce ya sadiq to ai akwai pin code a jiki karɓa ya cire mata sannan suka matsa gefe ta ba nan ba abbi abbi kuwa suna zaune jin shirin na jiwa bata zo ba ne ya ɗaga musu hankali dan bata taɓa kaiwa haka ba abin da ya ce ai ya zama fa bata same mu ba bari yanzu na je gidan da take aiki na dubo ta ko lafiyanta E, kama amma kuma tare za mu tafi to abbi ya ce tashi mu tafi za su tashi kenan sai ya ji kiran waya dauka ya ga sabuwar namba ce sallama ya amsawa ta sanin ta ce abbi na ji wace dama wai kar ku ji yin shiru ban zo ba ne zuciyanku ya tsinke ga mu a asibiti mun kawo hajiya rahama babu lafiya subhanallahi abbi ya ce me ke damun ta haka abbi gaskiya har yanzu dai ba su faɗa mana abin da ke damun ta ba don tun da muka zo da ita aka shigar da ita imajin sirum har yanzu ba su fito ba allah sarki abbi ya ce allah ya ba ta lafiya ke da su waye ne ni da su halima da shi yaron nata ne to abbi ya ce ga nan zuwa wani asibiti ne don ya kamata mu zo mu ga halin da take ciki mata mai kirkin nan galaxy muka kawo ta to ya ce sannan ya kashe wayan faɗa wa a kan ta shirya su je ta ce ai ni a shirye nake kawai mu tafi na ji wadda ta gama ta ba wa halima wayan ita ma ta kiran gida ta yi ta sanar da su mama ta ce to Allah ya ba lafiya amma dai tunda akwai su na juwa a gurin ke ki dawo gida don kin san babanki ba bari zai yi ba gashi kuma kin san halin abokiyar zaman zamana na yanzu za ta sake miki wani sharrin akan kin je wani yawon banzan ne haka ne kan mama ga nan zuwa kashe wayan ta ta faɗawa na wa abin da suka yi da mama na ji ta ce kuma fa gaskiya ne kawai ki tafi ni zan zauna ga su abbi ba suna zuwa idan ya so suka zo sai za mu sai mu wa mu tafi yanzu mu maida mu da mishi da wayan nashi sai na kira na raka ki maida mishi wayan ta ta ce mun gode ga shi karba yana mai cewa kwara ku tafi gida kar dare yayi kun san ku mata ne fa na ji ta ce eh yanzu Kuma raka halima zan yi za ta tafi gida ita ke bato ya ce mata e ni ma zan tafi amma ina jiran abina da ayyas ne sun ce za su zo su duba jikin momi idan suka zo sai mu tafi tare oke ya ce musu sannan ta je ta raka halima ta hau a daidaita bayan ta raka ta ta dawo da ta tarar da shi yana waya sadai kuwa suna fita wayan shi ya hau ringin hajiya babba ce wato kakarsa na gurin mama ita take kira ɗaukawa ya haɗi da yin sallama can bangaren amsawa ta tana cewa jikan laya kake lafiya kalau ya ce mata sannan ta ce kai kan baka nema na ko sai dai na neme ka dan murmusawa ya ce ke tsohuwar da kin fara ko eh dan ce, sannan ta ce to ya maman taka na kira wayan ta bata shiga ba Shi ne na kira ka dama na dawo mai dukuri ne ina airport yanzu flight din mu ya sauka ka turo direba ya ɗauke ni ayya hajiya mama na mama ba na ya hajiya mama ba na gida mun kawo mam hospital ne ba ta jin daɗi amma bari na kira isa direba ya ɗauko ki inna lillahi me ke damunta da yanzu ban kira ba da ba zan ma ji komi ba ni kan ban san kai wani irin mutum ba ne masifa ta fara shi ko ba ta haƙuri ya hawi ya ce yanzu dai bari na kira direba na faɗa mishi to ta ce sannan ya yi dadan nan ban isa direba isa ka je airport ka ɗauki hajiya babba ta dawo idan ka ɗauko ta ka fara kai ta gida tukun daga baya sai ka kawo ta hospital na galaxy to alhaji kashe wayan yai yana kashewa yana kashewa sai ga dakto ya fito yana share gumi tashi ya nufi gun dakto din dakto me ya sami momina kar dai ka ce mu rasuwa tai dan Allah ka faɗa min idan rasuwa tai yana magana yana kuka na ciwo matsowa tai gun dan gun dan ita ma yanayin dakto yanda ya fito ya tsorata ta gaskiya ta mayar rasuwan hajiya tai gyaran murya doctor ya ce abokina ka kwantar da hankalinka mun samu nasarar daidaita numfashin numfashinta kuma tana raye bata rasu ba amma gaskiya tana bad condition idan gaskiya zuciyanta da da yake da fashewa saboda damuwan da ke ta sa a ranta what doctor me kake cewa momi na ne zuciyanta ya kusa fashewa akan wani dalili haba abokina kai hakuri mana ai ban ce maka ya fashe ba tukun ban ce maka ya fashe ba ta kunce maka ce maka ne zuciyarta yana kaf da fashewa saboda damuwar da ta sa a ranta yanzu dai gaskiya akwai abin da ke damun ta a ranta kuma gaskiya ya ci a ce a sama mata abin da take damuwa a kai hakan ne kadai za ta iya samun sauki yanzu dai mun samu sa mata karin ruwa da kuma alluran bacci ok doctor yanzu zan iya ganin ta yes za ku iya shiga amma gaskiya ba ta son hayaniya da yawa to ya ce sannan suka shiga ɗakin da gudu sadiq ya nufi gunta faduwa ya akan ta yana share hawaye yana cewa mommy please kar ki tafi ki bar ni ba zan iya rayuwa babu ke ba mommy ki tashi ki faɗa min damuwar ki ni kuma ko menene sai na yi miki shi ko da abin zai sa na rasa rayuwata ne mommy please kar ki tafi ki bar ni kar kin manta ke kika ce insha Allah ba ki zaki aurar da ni momi ba kya so ki ga ki ne momi ko dai da damun takan ki akan banya aure damuwan ki akan banya yi aure bane mami in dai shine to nayi miki alkawari yau din nan zan je da nemi yarinya ko da ba na son ta zan zauna da ita saboda farin cikin ki duk shi kadai yake maganar sa naji wace ta ce yaya duk dakto fa ya ce hudu take bukata ba ta son hayaniya da wannan abin da kake ba kwara kai mata addu'a ba shiru yayi tashi akan momi ya wurga wa najuwa wani kallon baki kai ki faɗa min magana ba kujera ya ja ya zauna kusa da momi na ji wata ce ya Sadiq bari na je na duba waje war haka su ayye sun zo ban san inda suke ba bari na je na duba oke kawai ya ce wata sannan ta fita fitanta kenan ga su ayye suna shigowa sannan da zuwa ta yi musu sannan suka shiga ɗakin da sallama a bakin su amsawa sadiq ya sannan ya tashi yana bai bawa abbi kujera yana kuma gaida su amsawa suka yi sannan suka ce ya mai jiki kuma alhamdulillahi wallahi da sauki yanzu kam don har ta samu ta yi bacci masha Allah Allah ya ƙara sauki ya sa ka fara ni amin ya rabbi suka amsa su sun dan jima kaɗan daga bisani suka yi wasu duk sallama suka tafi suka fita raga ya yi har bakin gate na hospital din ya tara mu musu mai a daidaita suka shiga na jiwa ma shiga za ta yi ayyata ce na jiwa ai da kin zauna kin ga babu mai kula da ita duk da akwai sadiq amma dai yafi macen ne ta zauna a gunta saboda za ta iya bukatan wani abu da lallai sai ke ce zaki mata to ta ce ta sauka sadiq ko kallo bai ba aye ko kallo ko kallo aye tsaya tsayayi sadiq ko kallon aye yi ganin yadda suke dan shige da momi mominsa ga muryarsu ma kusan ɗaya saukan na jiwa daga mashin ɗin nan ya dawo da shi daga kallon da yake wa ayya sadiq ya ce a'a ayya ku bari kawai ku tafi yanzu kaka ta za ta zo dan ta kira ni a waya ta ce ta zo gari kawai ku je mun gode babu damuwa tamshi nan sadiq tun da haka kace na jiwa shigo mu tafi shiga dai suka nufi gida mashin nasu yana wucewa ga motar su babba ta iso nufagun motan ya yana mai sakewa wakakar ta shi murmushi ita ma maida mishi dai don tana son jikan nata aranta sosai tambayan ta yi ya hanya hajiya alhamdulillah wallahi ina maman naka take wani ɗaki take tukunna ma meye fito da kai kai da kake da mara lafiya zama za ka kula da ita ko kuwa yawo za ka fita ke hajiya rakiya fa ke hajiya rakiya fa nai shine kika ganna ana anan da a ciki za ki gani rakiya kuma su waye suka zo mai aikin gidanmu ne kin san tare muka zo hospital da ita shine yanzu iyayen iyayenta suka zo duba momi shine fa na raka su oge ta ce sannan suka shiga ciki kallon yar ta ta fara yi tana mai tausaya mata tana mai tausaya mata kai sadik me aka ce yake damunta wallahi hajiya wai damuwa ce ta yi mata yawa nan dai ya kwashe abinda dakto ya faɗa masa ya faɗa mata saladi ta saka tare da cewa kar dai rahama akan dan kullin kina kar dai rahama kan dan kullum kina tambaya ta in hada ki da mahaifinki da yan uwanki ina ce miki ba yanzu ba shine kika shiga damuwa to in dai akan wannan ne ko yanzu kika farfado zan nuna miki mahaifinki da yan uwanki insha Allah kuka take tana magana Sadiq ne yace haba hajjia ki ya hakuri mana kin fa ba a son hayaniya ki daina wannan kukan please kuma me kuma ba me yasa wai ba kya son hada ta da mahaifinta ne ai yanzu ya kamata ta san kowa nata yau shekara talatin da biyu ai ta yi haƙuri ya kamata gaskiya ki faɗa mata inda suke ko da ma ke ba za ki je ba mu ki faɗa mana za mu je hmm sadak kenan ba wai ba na son haɗa ta da yan uwanta bane ba fa ina kunyan na je na hada ido da su ne dan gaskiya abin da wa wannan familin gaskiya ban kyauta ba amma yanzu ina nadama insha Allah zan haɗa ta da su tun da yanzu na zo kuma wani abun gaskiya yanzu ba zan gane gidan ba amma dai idan muka tambaya gidan ba ɓoyayye ba ne kowa ya san mutumin amma kuma sunan mutumin na manta na manta sunan babanta ne kawai na sani gaskiya shine alhaji aminu amma dai karka damu lokacin da ya yi da ya lokaci yayi da za ta san yan uwanta shirusa duka ya ce to Allah ya sa da gaske ne kuma Allah ya sa ki tuno sunan kamin momi ta farka amin ta ce momi kuwa a bangaren ta da hajiya ta zo ta tashi kawai dai bata buɗe idon ta bane amma tana jin mai suke cewa ko da ta ji abin da hajiya ta faɗa ba karamin daɗi ta ji a ranta ba har da ɗan yin murmushi ta buɗe ido ta ce mamata da gaske za ki kai ni juyawa hajiya ta ce sha Allah rahama zan kai ki ya jikin naki yanzu da sauki mama na ma ji sauki sosai tana magana tana tashi Sadiq ne ya zo ya rungume ta ce momina ya jikin yanzu wallahi har na cin rai da tsammanin ki kai kin ban tsoro Allah Allah dai ya kara miki lafiya Amin suka ce sannan ya ce bari na kira dakto ya duba ki to suka ce kiran dakto ya shiga suka yi dakto ya yi mamakin ganin hajiya a zaune saboda bai yi tunanin ko da za ta tashi ba za ta iya zama da kanta ba gashi har wai hira take ikon Allah kenan ya jiki ya mata sannan ya fara dubawa ko da ya duba komai normal murmushi ya ce alhamdulillah yanzu komai normal ko yanzu za ku iya tafiya babu matsala daɗi suka ji a ransu sannan sadaka ya ce doctor bari mu bari gobe mu tafi dan gaskiya ina son ka ƙara samun sauƙi sosai da kuwa hajiya babba ta mishi ta ce yanzu za mu tafi idan ni gaskiya ban san kwana a asibiti sam gida za mu juyawa kan doctor ta godiya ta yi masa sosai sannan suka tafi gida Da sassafe na ji wata tashi ta kama abin da za ta yi ta aza wa su Rahama abin kari shayi ne da kuma kwai da doya ta soya ta sa a basket ta yi wa su abi da ayi sallama ta nufi hospital don ita bata san sun dawo gida ba zuwan ta asibiti ta haɗu da dr jiyan da ya duba Hajiya gaida shi ta sanan ta nufi ɗakin da da ita ya ce hala baki san sun koma gida ba ne eh wallahi ban sani ba duk a tunanina suna asibiti ayya ai tun jiya na sallame su suka tafi gida godiya ta yi masa ta nufi gidan hajiya da sallama a bakin da ta shiga babu kowa a falon hakan ne yasa ta nufi saman ɗakin hajiya shiga ta yi bakin ta ɗauke da sallama hango hajiya ta yi tana kwance ita tana kwance ita karasowa gunta nata ta yi aje abin hannun hannunta ta sannan ta fara gaida hajiya ina kwana ya jiki hajiya kuwa tashi ta yi zaune da murmushi kan fuskarta ta ce ta jiki alhamdulillah ya gajiyan jiya babu gajiya fa hajiya allah ya ƙara sauki amin ta ce sannan na ji wata ce hajiya ga breakfast na yi muku na zaci kuna can hospital din ne ashe tun jiya wai aka sallamo ku ayya eh wallahi tun jiya muka dawo gida amma zuba min da cikin da kin kawo gida to ta ce tana mai jin daɗi fita ta yi ta ɗauko plate da kwaf ta zo ta zuba mata abincin sannan ta haɗa mata shayi mika mata ta yi hajiya ta amsa su tana ci tana da salati tana santi kai na jiwa wannan abinci ta yi min daɗi kamar kin san na kasa cin komai wallahi tun safe cewar hajiya ayya na ji wata ce sannan na ji wata ce hajiya ina ya duk da kaka ne an ce jiya ta za ta zo ko bata dawo ba ne la ta dawo ai sun dan je wani guri ne da sadiq amma da ba bawa za su yi ba yanzu za su dawo ayya to allah ya kawo su lafiya ayyana da abina sun ce da miki ya jiki da tare za mu zo amma na tare za mu zo ma tukun ayyana tun jiya da muka zo daga asibiti kafan ta yake mata ciwo shine kawai suka zauna amma idan ta ji sauki za su zo ya babu komai wallahi ina amsawa ita ma Allah ya bata lafiya ina Halima ne ban gan kun zo tare ba eh Hajiya tana gidansu ne bata san na ta bata san na zo nan ba haka dai suna ta hiransu sama sama